ranar goma sha biyar ga wata Ramadan na hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wace wannan rana kuma take daidai da hudu ga watan uku na miladiyar annabi isa ɗan maryam shekara ta dubu biyu da ishirin da shidda Allah ta baraka wata alaƙa dare mu da dawowa za kuma mu ci gaba da abin da muka saba gabatarwa na daga tafsirin alkur'ani mai girma ko kuma tarjama alkur'ani mai girma za mu tashi aya ta ɗari da arba'in da shidda a cikin suratul baqara idan ba mu manta ba gajiya Allah tabaraka wa ta'ala ya nemi bayanin Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddari wato canza alƙibla daga Ka'aba zuwa birnin Qudus daga birnin Qudus kuma a dawo Ka'aba har muka ce Allah tabaraka wa ta'ala ya haka ne domin rubuce ki cikin attaura annabin da zai zo ƙarshen zamani zai yi haka idan a tabbatar ma yahudawa annabin ne wannan wanda suka ga sifofin shi da aikace aikacen shi a cikin attaura to shi ne dai wannan ɗin ga abin da ya zo cikin attaura gashi ya tabbata yana ɗaya daga cikin ababen da Allah tabaraka wa ta'ala ya hikimta cewa a yi hakan don a tabbatar musu da wannan to sai kuma ya kasance su yahudawan nan ba wannan ne kaɗai cikin attaura ba sun san waɗansu daga cikin sifofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ta sifofin shi na jiki da sifofin shi na ɗabi'a da sifofin shi na mu'amala shi da mutane duka sun karanci wani cikin attaura shi ne Allah tabaraka wata ala yake ba mu labari akan haka sai Allah ya ce mai bismillah mala Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, Allah zina ataina humul kitaba, lalle wa'yannan wa'yanda muka ba su littafin attaura su ne Yahudawa, ya arifunahu sun san abin da ke cikin attauran nan sau da ƙafa, ko kuma sun san annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam sau da ƙafa, kama ya abu na ahun, kamar yadda suka san ‘ya'yan cikinsu, wa inna fariƙa minhu sai dai wa'yansu daga cikinsu, musamman malamansu, la yaktumun al wallahi suna boye gaskiya wa hum ya'lamun al kuma suna sani. to al-haqqu min rabbika ya muhammad sallallahu alaihi wa sallam kai ga gaskiya nan ta zai ke muku daga ubangijinka fala takunanna min al-mumtarin kada ka zamo cikin masu shakka kada ka zamo cikin masu boye gaskiya irin boyewar da yahudawa suka yi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce an ba banu Isra'ila littafi shine littafi na at-taura wanda a cikin littafi na at an bayyana musu sifofin annabi sallallahu alaihi wa sallam da sifofin shi na jiki na zati da sifofin shi kuma na ɗabi'a na halaye duka an zayyana musu sun san littafin nan na at domin sun karanta shi da kyau sun karanta ɓangaren da waɗanda sifofi shi suka zo da haka kuma sun san annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka san ‘ya'yan cikinsu kamar yadda suka san ‘ya'yan cikinsu, har ma wani daga cikinsu da ya amshi musulunci, shi ne Abdullahi bin Salam, ya ce, Laƙad ariftuhu hina ra'aituhu, kama a arifu ibini wa ma'arifati li Muhammad sallallahu Alaihi wasallam a shaddu. Ya ce, Wallahi, na san annabi sallallahu Alaihi wasallam, kamar yadda na san ɗan cikina, kai ba haka ba ma, sani na da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, ya fi yadda na san ɗan ciki na Imam suyuɗi ya ambaci wannan a cikin littafin tafsirin shi dural mansur Allah ya taimake mu Abdullahi bin Salami yake cewa yo ai ɗan ciki na wanda na haife shi ban san shi ba sai da na haife shi ko san da ma yana cikin ciki ban san kalar shi ba amma shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa tun kafin a haife shi na san sifar shi dan na karanta ni cikin littafin attaura. taura amma tare da wannan wa inna fariqan minhum da yawa daga cikin ya kata yakatumul haka suna ɓoye wannan gaskiyar suna cewa ƙarya ne babu wannan sifa ta manzan Allah cikin attaura. da sauran waɗansu ababe waɗanda su tona musu asiri wahum ya alamuna alhali kuma suna sanafa akwai ɗin da gangan suke ɓoyewa ya annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ya kai musulmi abin nan da kake akan shi na koyar al'kur'ani alhaqqu min rabbika gaskiya ne daga ubangijinka ne wala takunanna min lamtarin kada ka zama cikin masu shakka akan abin da kake karanta na al'kur'ani kuma kada ka zama cikin masu ɓoye wani abu kamar yadda yahudu da nasar suke babboyewa ko naku addinin naku littafin bayyana yake ku bar kowa ya karanta dan a fahimta Allah ya ce me فاستبقوا الخيرات Allah ya ce wali kulli kowace al'umma kowace addini hatun akwai alƙiblar su huwa muwalliha kuma sun fuskanci wannan alƙibla tasu yahudawa suna da tasu alƙiblar a nan birnin kudus kiristoci suna da tasu alƙiblar ita ce gabacin duniya to su suna yi ne ba bisa abin da koyarwa addininsu ba suna yi ne bisa ra'ayi suna yi ne bisa son zuciya to ko mata ku alƙibla ita ce yanzu ka'aba ko kuma bisa ra'ayi kuke yi ba ba bisa son zuciya ba ne bisa umarni ne daga Allah ta baraka wa ta'ala saboda haka ko kuna kan alkhairi su kuma suna kan shirme fastabiqul khairati to ku yi rige rige ku rike alkhairin nan da Allah ya dora ku akai kuna bin abin da Allah ya faɗa kuna bin alƙibla ce wacce Allah ya ce ku bi dan haka ku daddage ku ci gaba aina ma kunu. duk inda kuka kasance ya ati kumullahu jami'a Allah zai zo da ku baki daya a ranar alkiyama ya sa kan kama kowa da abin da ya aikata na alkhairi ko wani alkhairi inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan komi daga ciki akwai tayar da ku ya muku hisabi yana da wannan iko tabbas Allah sai ya ce me Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa mini haisu karajata duk inda ka fita ya Muhammad sallallahu alaihi wa kana cikin gari ne ko ka tafi unguwa kana kan hanya ne ko kana cikin daji ko a ina kake a duniya in lokacin sallar farilla yayi fa walli shaɗar da la da harami to ka fuskantar da fuskar ka wajajen inna daki mai alfarma yake wajajen inna masallacin nan da ɗakin ka'aba yake cikin shi wa innahul haqqu min rabbika wannan shine alqibla ta gaskiya bisa umarni daga ubangijinka amma Allahu bi gafilin amma Allah ko bai kasance yana rabkana ba amma ta'amalun akan abin da mutane ke aikatawa Allah ya ƙara maimaitawa ya ce wa min haisu karajata kadeji duk inda ka fita ko kana cikin gari ko kana wajen gari in lokacin sallar farilla ya yi fa walli waje haka aka ce ka fuskantar da fuskar kade shaɗar la masjid harami wajajen ɗakin nan ko wajajen masallacin nan mai alfarma inna wannan ɗaki yake a cikin shi kuma ka faɗi ma al'ummar ka ba kai kaɗai ba su ma wa haisu ma kuntum duk inda kuke a duniya duk inda kuke a gabacin duniya kuke a yammacin duniya kuke a kudancinta kuke ko arewaci duk inda kuka samu kanku a duniya ya al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fa wallu wujuhakum shadarahu kuma ku fuskantar da fuskokin ku wajajen shi ban bai tsaya ba ga manzan Allah shi kadai ba khususiya bane har ku al'ummar shi wannan shine umarni daga Allah tabaraka wa ta'ala li Allah yakuna lin-nasi alaikum hujja Allah ya ce ku tabbata akan wannan ne domin kada waɗansu mutane su samu dama kafa muku hujja musamman yahudawa waɗanda su sun karanta cikin attaura tabbas za ku kalli betul maqdis amma za a dawo a tabbatar da alƙibla ta tsaya a ka'aba ba za a ƙara canzawa ba daga nan to in kuka ba ku kalle ta ba to za su kafa muku hujja kun saba mu addinin ku kamar yadda su sun riga sun sani an gane da Allah ya kuna linnasi alaikum hujjatun dan kada ku ba waɗansu mutane su samu damar kafa muku hujja illal na zalamu minhum to sai dai azzalume daga cikin su din yanda kuka yi bakin kokari wajen bin abin da ya zo muku na gaskiya sai sun samu karkatowa suka kafa muku wata hujjar ko da ko babu hujjar wala takashahum to irin wa'annan kuma kada ku ji tsoron kada ku ji tsoron su wa kashawni ku ji tsoron saba mani ku ji tsoron kin bin na. wali utimma ni'imati alaikum kuma na ce ku fuskanci ka'aba din nan ne dan in cika ni'imata a gare ku in dora ku akan alƙiblar da annabi Ibrahim ya gina inna nan yi ibada nan ƴaƴan shi da jikoki suka yi ibada to in dawo da ku akan wannan alƙiblar in cika waccan ni'ima wacce ne ga waɗancan annaba zuwa gare ku wala Allah kuma ta hata don kuma domin ku zamo shiryayyu Allah ka taimake mu wannan mas'ala ta canjin alƙibla ita ce farkon nasu su alkur'ani mai girma haka abdullahi bin abbasin ya ce wannan shi yasa ake ta yawan maimaitawa ake ta yawan maimaita hagarin da kusa da kusa ayan nan ta ɗari da arba'in da tara da ta ɗari da hamsin a cikin takurin an maimaita wannan magana kusan su hudu ko su biyar wa min haisu karajata duk inda da ya ka fita fa walli waje haka shaɗar masjidil harami ka fuskantar da fuskar ka dai in za ka yi sallah ta farilla wajen masallacin harami wa innahu la haqqun wannan shine gaskiya min rabbika tabbatatta daga ubangijinka wa mallahu bi gafirin amma ta'mal Allah bai rabkana ba akan abin da mutane ke aikatawa aka sake maimaitawa aka ce wa min haisa karajat daga duk inda kake fa walli wajhaka da masjidil harami ka dai fuskantar da fuskar ka wajajen ɗakin nan mai alfarma wajajen masallacin nan na harami ba kai kaɗai ba wa haisu ma kuntum al'umma kama duk inda kuke fawallo wujuhakum shaqarahu ku fuskantar da fuskokinku wajajen shi ne an faɗa an maimaita an nanata bayan can sama a wata aya da muka karanto Allah kuma ƙara faɗin wannan ya ce walillahi al-mashriqu wal maghribu fa aina ma tawallu fa thamma wajhullah Allah shi ke da gabacin duniya da yammacin duniya da kudancin duniya da arewacin duniya da inda kuke ku dai ku bi umarnin Allah fasamma wajhullah ku bi umarnin Allah ina Allah ya ce ku fuskanta ku fuskanci nan shikenan wannan ne shirya? wala Allah kuma ta hata don ku kasance shiryayyu ya Allah ka ƙara shiryar da mu cikin addini Allah tabaraka wa wata ka shirya da mu kan gaskiya Allah sai ya ce me Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, Mun ce ku fuskanci alƙiblar nan ne ta zamo ita ce wannan masallaci na harami, don mu cika ni'imanmu a gare ku, wannan shi cikar ni'ima, mu ƙara cika muku ni'ima kama arsala na fi kum rasulan, kamar yadda muka cika muku ni'ima da muka aiko manzo cikinku, muka aiko wannan manzo mai ɗimbin daraja, wanda babu wata halitta da ta kama ƙafar shi a daraja a duk duniya, muka aiko shi cikinku. ko mu ƙara cika muku wata sabuwar ni'imar ku tabbata kuma akan wannan masallaci inna kaka da kakanni suka yi ibada tun zamanin annabi Ibrahim ni'ima kan ni'ima kenan Ya yatalu alaikum ayatina ga manzon nan yana karanta muku ayoyinmu wa ku yana tsarkake ku daga dukkanin abin da zai hallakar da ku wa yu'allimukumul kitaba yana koyar da ku littafin Allah alqur'ani daki-daki, aya-aya, sura-sura, wal hikimata kuma yana karantar da ku hikimar da ke cikin alƙur'ani, yana fassara muku alƙur'ani a aikace da a magance, su ne kuma hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. wa yu'allimukum yana sanar da ku ma lam takunu ta'lamun abinda ba ku sani ba da na shari'a kaza daidai ne kaza ba daidai ba kaza halal ne kaza haram ne ababen duk da ba ku san halaccinsu ba da haramcinsu ba ya ta sanar da ku kun ga wannan ai ba karamar ni'ima ba ce Allah ya fidda mutum cikin ku mai irin wannan Allah ya sanya annabin nan ya zo cikin wannan al'umma ba karaman ni'ima ba ce Allah ya ni'imta wannan al'umma da ita to yanda ya muna wannan ni'ima ta samar muna da wannan annabin to haka ya kare muna wata ni'imar ta tabbatar muna da alƙiblar mu alƙiblar annabawa ni'ima kenan kan ni'ima da haka ya ku musulmi ya ku al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce fa zakuruni ku ambace ni a zakurukum zan ambace ku wa kuruli ku yi godiya gare ni wala takfurun kada ku yi min butulci Allahu akbar Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mu ambace shi ya ambace mu ai mu nemi da shi mu nemi da shi duk abin da ya dame ka to kai kara ga Allah shi kuma Allah sai ya kware yi maka wannan abin duk abin da ya fi ƙarfinka to Allah ya fi ƙarfin shi sai Allah ya cire maka shi duk abin da kake nema na alkhairi to Allah yana da dubin shi kai ƙara gare shi sai ya baka ambaton Allah kenan ku nemi ɗauki daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala shi kuma zai kawo muku ɗaukin ku nemi sanin Allah da kusanci gare shi a lokacin da kuna cikin yalwa shi ko ba zai manta da ku ba sanda kuna cikin wato matsala Allah ya taimake mu Allah tabaraka Allah ya taimake mu da ambaton shi da kuma yin da'a gare shi kada ku yi Allah butulci ku yi godiya gare shi domin ga abubuwa nan waɗanda ya muku na ci gaba to ku yi Allah godiya menene godiya ga Allah bin dokokin shi menene ya mushi butulci saba mushi godiya ba ta fatar baki kaɗai ba kurun ka ce alhamdulillahi a sai ka yi aiki kuma irin aikin godiya irin aikin masu godiya ga Allah to daga nan ne kai ma Allah godiya sai ka ƙara da harje an gane wannan ko Allah ya taimake mu Allah ka sa mu cikin masu maka godiya ga ni'imomin da kai mana Allah ka ƙaro mana ni'imominka domin duk sanda Allah ya maka ni'ima kai mai godiya to shi kuma alƙawarin zai ƙara maka wala in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadidun wallahi in Allah ya maka ni'ima kai ma Allah godiya kan ni'imar to shi kuma ya ce wallahi zai kara ma kuma wallahi in Allah ya maka ni'ima kai mai butulci to Allah tabaraka wa ta'ala ce to ka guji azabar shi azabar shi mai tsanani ce ko a duniya ko a lahira ko kuma duka duk tana iya faruwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ajabal li amril mu'mini iyakacin abin mamaki ya tsaya ne ga al'amarin mumini in a sabatun sarra shakara in abin farin ciki ya sami mumini abin jin daɗi ya samu mumini to babu abin da yake illa shakar sai ya godiya ba huwa khairul lahu sai ya zamo alkhairi a gare shi domin da Allah ya ma ni'ima ka yi godiya to sai ya karo ma to haka mumini yake duk abin da yake sa sarra mai sa farin ciki ne ya same shi to godiya yake shi kuma Allah sai ya karo mai ko ba zai kosa ba Allah ba zai da karo mai ba tunda shi ko bai da godiyar ba in ya kara godiya ya kara kara mai ya kara wata godiya ya kara kara mai haka dai dan abin da ke ga Allah baya karewa Allahu akbar wa in asabat urdaa sabara in kuma wani abu na ciwo ko da tashin hankali ko asara ko wata fitina ko wata jarrabawa ta samu mumini sabara kuma sai ya hakuri wa huwa khairullah wannan hakurin sai ya zama mashi alkhairi domin me domin Allah ya ce inna Allah ma'as Allah yana tare da masu haƙuri da taimakon shi da agajin shi da kulawar shi duka suna tattare da mai haƙuri to yanzu in ka rasa kowa kowa bai tare da kai amma aka ce kana tare da Allah dan Allah mai kamanta ashe haga mumini ta ko'ina shi daidai ne in Allah ya jarabce shi da abin da yake so na daɗin rai ya ji daɗi ma Allah godiya ƙari zai samu in bai daina godiya ba za a daina karawa ba in kuma aka jarabce shi da wani abu na bakin ciki na damuwa yayi hakuri to kuma yana tare da Allah wanda yake tare da Allah me ya rasa ai bai rasa komai ba kaga ashe saboda haka manzon Allah ya ce iyakar abin mamaki ya tsaya ga rayuwar mumini mumini duk inda ta faɗi shade shi duk abin da ya same shi a duniya shi alkhairi ne kai babu ma wani abu wanda zai samu mutum musulmi face sai ya zama mai alkhairi face sai ya zama mashi alkhairi an gane ko rashin lafiya ko asara ko wani duk abin da ya samu musulmi wanda zai so su zuciye shi to sai Allah ya kankare mai zanubai saboda samuwar wannan abin sai Allah ya ƙara ɗaukaka darajar shi saboda samuwar wannan abin sai Allah ya rubuta mai lada ninkin ba ninkin saboda samuwar wannan abin a shi kaga duk sanda mumini ko da ya ci karo da wani abu wanda ya bata mashi rai ko da ya wata gagarumar asara ko da ya wani abu wanda yake eh, na hadari ko ma menene ya same shi to shi ci gaba ne gure shi Allah ka taimake mu Allah ya ce mai waɗa ta ɓoro ni lahi amuwa na'am Allah Ta baraka wata ala ya ce ya ayyo halazzina amadu ya ko inda kuke masu imani. yas ta'inu ku taimaki kawunanku. bisabari da haƙuri salati da kuma tsaye da sallah da kyawu inna allaha ma'as Allah yana tare da masu haƙuri kaga maga ayar kusa Allah yana tare da masu haƙuri da taimakon shi da agajin shi da kawo ɗaukin shi da kariyar shi da koma me yana nan tare da masu haƙuri cikin ɗabi'u haƙuri yana ɗaya daga cikin ɗabi'un da Allah ya ce dimme me shi to shi kuma Allah yana tare da shi Allah yana tare da mai wannan ɗabi'a hakuri yana ɗaya daga cikinsu mu zama masu hakuri hakuri ya kasu kaso uku to dukkan kaso ukun an so mu haɗa su akwai hakuri wajen yi ma Allah ɗa'a duk abin da aka ce yi ma Allah ɗa'a ne ko da kana ganin kamar akwai wuya ciki to daure ka yi hakuri kai ta yi kamar azumin nan ba ga muna ga azumi wasa wasa mun kai sha biyar to mu daure mu ta hakuri kwanan nan zaka ji an ce an gama nan da rana ita yau sai ka tsina saura kaza haka ne ko ga din billa mun samu kuma gashi ba abin da ya safe mu in Allah in Allah yarda sai mu hakuri wajen yin Allah da'a hakuri wajen zakka ka sha rana ka sha dukan ruwa kana gona bashi ma ka ce na taki ka je kai noma ruwa ya taɓa dukan ka tun daga gona har gida an gane wannan ko lokaci da yanki da nafa ka je kana ɗarɗar ka dawo ɗarɗar duk a gama amfanin gona ka ɗebo ka zo wani ƙato na kwance gida ko a dawo lahiya bai taɓa cewa ba a ce ka ɗauki buhu ka bashi sai ka yi haƙuri yi haƙuri ba shi <laughs> an gane wannan ko yi haƙuri ba shi Allah ne ya ce ka bashi zai biya ka wanda ya ce ka da zai biya ka tara kuɗin ka ruwa da iska dare da rana ba ka Lagos ba ka Fatakwal ka kwana a titi ka kwana a tasha ka kukkulla ka sabo kuɗin duk ka gama tarin kurin shi kada ta zaga a ce lissafo kwashi wani kaso cikin ka ba wancan aka kurin bai taka bai zubar ma ba ko sani da dawa bai taɓa ce ma ba kuma aka ce kada ka ba ɗanka kada ka ba matarka ba wani can na waje kada ka ba babanka kada ka ba innarka su wani su daban ne kurin waro wannan mi kama wani can na waje kaga wani sai ka yi haƙuri to ka yi haƙuri wajen ayyuka na ma Allah ɗa'a haƙuri ne sannan haƙuri na gaba ka yi haƙuri kuma wajen saɓa ma Allah duk abin da yake saɓan Allah ne to kada ka yi duk ko ko me za ka samu a gurin kowane irin daɗi za ka ji to in dai abin nan saɓa ma Allah ne to ka yi haƙuri kada ka yi ina fata an gane a nan shi ɗan yake gwagwagwa yake rawaita cikin zuciya kai za ka bari a baka a bayi kaza mana ka samu kaza daga baya ba sai ka tuba ba mai ɗan tunanin ma kenan to yi haƙuri kada ka biya mashi haƙuri na uku kuma na ƙarshe shine ka yi haƙuri akan kan jarrabawa da Allah ya maka ka yi haƙuri akan kan jarrabawa a rayuwar duniya ya jarabce ka da ciwo ne rashin lafiya ne olsa ce hawan jini ne diabetes ne iri irin waɗannan ababe dai na cututtuka an yi maganin gargajiya an je asibitin ana nan dai gobe ya jiya ya ta haƙuri haka annabawa su yi annabin Allah annabi ayyuba sai an kwantar sai an tayar sai da ya shekara arba'in kafin ciwon ya kama shi muloniya ne muloniya ne amma sai da arziki shi ya kare kaka ‘ya'yan shi suka mutu mata shi suka watse sai guda ɗaya ta tsaya tare da shi shekara arba'in sai an kwantar sai an tayar ka samu ciwo irin wannan to annabin Allah dan dan annabin Allah ya samu kansa irin wannan an gani ko to kai hakuri alkhairi ne shi ciwon alkhairi ne an fahimci wannan ko rashin lafiya wallahi alkhairi ne ba sharri bane lada kake ta samu lada ake ta rubuta ma wata asara ce ta faɗa ma dukiyar ka to yi hakuri haka Allah ya kaddara haka Allah ya kaddara wani abu kai yunkurin nema ka nemi aure ko ka nemi ka samu wani eh, aiki ko ka nemi ka sai ba a samu ba nan ma yi hakuri jarabawa ce an fahimci wannan ko to haka dai jarabawa kala kala in ka tsallake wannan zaka bar ma ga aya nan tafi bar mu je kanta tukunna to kai hakuri akan waɗannan ababe wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat kada ku kuskura ku ce ma wayanda aka kashe domin ɗaukaka karama Allah kada ku ce masa matattu bal ahya'un rayayyu ne walakin la tashkuru sai dai ba ku sani bane wa'anne ne wa'anda aka kashe a wa'anda aka kashe su a fagen daga wajen kokarin kare addinin Allah wa'anda duk aka kashe a nan ana ce musu sun yi mutuwar shahada shahadatul kubra babbar shahada to su daga nan aljanna kullun za su wuce dan haka ma ko wanka ba a yi musu ko cire kayansa ba a sa musu wani likafani kai ko sallah ba a yi haka ake rufe su ko wanke jinin ba a yi dan duk abin da zaka yi ne musu addu'a me zaka ce ne Allah ka ba su aljanna ba an ba su tuni an gane wannan tuni ma an ba su kada ma ka tsaya cewa haka an gane ko eh ba matattu bane suna nan raye in Allah ya so ku ne ba ku sani ba an fahimci wannan ko to akwai shahadar sugura kuma shahada wacce take karama ita an nemi mai irin wannan shahada wanka an nemi sallah ana yi mai addu'a da sauransu kamar manzon Allah ya saka wa'insu guda biyar ko bari in ji zan iya tuna su akwai dai wanda gini ya fada mawa ko da wanda ruwa ya ci da wanda wuta ta kone uku kenan na'am sai wanne ne sai wanda ya mutu da ciwon ciki ko ko ta mutu wajen haihuwa wacce ta mutu wajen haihuwa to na biyar din wanne ne an mantar da ni ikon Allah guda biyar ne dai to ana na faɗowa daga sama yana ciki ko malamai yauwa to malamai sun ce abin da wannan a dai tuno wani Allah ya taimake mu <laughs> na an cika su ko to alhamdulillah Allah ya taimake mu wa'annan kuma ana ce musu shahadatu sagura ƙananan shahada su ana mai su wanka ana mai sallah ana ce Allah ji kanshi Allah ka ji kanmu gabaki daya نعم الله يتيمي ولا نقول أنكم بشيء من الخوف والجوء ونقص من الثمرات ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين

Allahu akbar Allahumma ja'alna minhum Allah tabaraka wa ta'ala yace allazina idza asabatuhum musi'a kafin nan wala nabluwannakum bi shay'in wallahi za mu jarrabe ku da wani abu ya ko musulmi ya ko masu imani za mu jarrabe ku da wani abu min al-kawfi na tsoro na fitintinu na rigingimu gashi nan kala kala ga fitintinin yan boko haram arewa maso gabas ga fitattunan ‘yan kidnafa arewa maso yamma, ga lakurawa, ga suwane ne, ga kuma fitattunan ana gunawa kiristoci za a kawo muku hari, ana aiko sojoji, da suwane ne, gashi nan dai, irin waɗannan fitintinu na rayuwa, Allah ya ce sai mun jarabe ku da wannan, daga ɓangaren makiya, wal za mu fitine ku kuma za mu jarabe ku da yunwa, wata shekarar abincin ya gagara. wata shekara kuma a noma a samu abincin kuma ba kuɗin saye ta gari ko ai ta fama gashi nan dai ba ta zama sak ita duniya an gani ko wannan kenan wala qasim min al da tauyewar dukiya halakar dukiya ka tara ka tara sai ka kusan hayewa sai kuma abin ya rushe sai barawo ya sace sai ka gama tarin ka dan tattala kadarori Allah dai ya kyauta gashi nan dai wani lokaci wuta ta ƙone. na qasimin al'amuwali, ko kuma lafiya lau sai kasuwar ta rushe an gane wannan ko ya eh, kasuwar ta rushe kai babban ɗan kasuwa ne ga jari sai ka koma sai an ɗan samma kuma ka koma ƙasa tana faruwa ko bata faruwa ‘yan kasuwa tana faruwa jarrabawa ce a jarrabawa ce na ƙasimin al'amuwali, Allah ya ce wallahi sai mun jarrabe ku da wannan wal anfus da kuma tauyewar rayuka wani wanda kake ji da shi uba ne dan uwa ne amini ne yana matuƙar taimakonka yana matuƙar agaza maka kwaɗan fi a ce ba shi ya tafi wanda ka ɗora mafi yawan nauyinka a kan shi sai a ce ya tafi mijinki kullum shi ne abinci shi ne gyaran gida shi ne suturarku da ke da 'ya'yanku ba ku san wahala ba kwaɗan sai a kawo miki gawo shi a ce ya tafi kaga to an jarabawa ce daga Allah sai an sami irin wannan wal anfusi wasamara da ‘ya'yan itatuwa wata shekara su yi ‘ya'ya wata shekara su ƙin ‘ya'yan amma duka wa'annan jarrabawa ce daga Allah Allah ya ce wa bashir sabirina masu haƙuri su yi albishir masu haƙuri su yi farin ciki masu haƙuri su ji daɗi Allah zai ba su lada kuma zai ba da mafita su wane ne masu haƙurin da Allah ce su yi farin ciki Allah zai da iza asabatu musibatu su ne waɗanda duk lokacin da wata jarrabawa ta same su duk lokacin da wata masifa ta auko musu qalu inna lillahi sukan ce mu daga Allah muke mu halittar Allah ne bayin Allah ne mallakar Allah ne yana aikata duk abin da ya ga dama gare mu shi ya so wannan abin ya faru daga gare shi ne wannan abin ya faru wa inna ilaihi raji'un kuma mun mai da wani amari zuwa ga Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo mana canji mafi alkhairi fiye da wannan wanda ya kubuce mana to masu irin wannan ɗabi'u su ne waɗanda suke bayan Allah na kwarai su Allah ya ce su yi albishir su yi farin ciki abin da zai biyo bayan alkhairi ne ula'ika alaihim salawatun min rabbihim waɗannan su suke da darajoji wajen ubangijinsu suke da darajoji maɗaukaka wa rahama da kuma tausayawa daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala wa ula'ika humul muhtadun kuma waɗannan su ne shiryayyu wasu ce kan hanya ta kware Allah ka sanya mu ne Allah ka sanya mu kan hanya ta kware ka sanya masu haƙuri a bisa jarrabawa Aisha uwar mu'mini Allah ya ƙara mata yarda ta faɗa cikin wani hadisi wanda Imam Muslim ya rawaito hadisin lambar shi 1526 1526 Aisha ƙara take cewa sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min abdin babu wani bawan Allah to buhu masiba wanda wata masifa za ta same shi Faya kuli inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ambaci wannan kalma daga Allah muke kuma izuwa gare shi za mu koma Allahumma ajirni fi musibati ce ya Allah ka bani ladan wannan jarrabawa wa kalifli kairan minha ka musanya min abin da ya fi ta alkhairi ba wanda zai faɗi wannan in ji Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da wata musifa ta faru illa ajarahu fi musibatihi face sai Allah ya bashi lada akan wannan musifa ta same shi wa akalif lahu minha kuma sai Allah ya musanya mai abin da yafi wancan alkhairi ko menene ya rasa haka Aisha ta faɗa tace haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wannan hadisi wanda imamu muslim ya rawaito da wannan lamba wacce muka karanta yanzu Allah ka taimake mu Allah ka ba mu iko kenan duk lokacin da wata masifa ta faru ga mutum to ya gaugawar faɗin wannan kalma ina fata mun gane duk kuma lokacin da ka ji wani mummunan labari to ka gaugawar faɗin wannan kalma da wannan niyya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa aqlif li khairan minha an fahimci wannan ko ko baka iya karshen ba tsaya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan duk mun iya ta duk mun saba da faɗi to ka faɗi da kyakkyawar niyyar manzon Allah ne yace ka faɗi dan ka rabauta da lada kada ka faɗi kur a matsayin al'ada an gane wannan ko Allah ya taimake mu Allah ka ba mu dacewa saboda haka kenan duk wanda ya faɗi wannan a lokacin da wata masifa ta fado mashi ko lokacin da ya ji labarin wata masifa ko kan wani ta faɗa to ya faɗi wannan kalma in Allah ya so Allah zai bashi lada Allah zai musanya mashi da abin da yake mafi alkhairi Allah in zaka jarabe mu ka jarabe mu da gwargwadon abin da zamu iya kuma Allah ka ba mu ladan jarabawar Allah ka sa mu ci jarabawa na sha faɗi muku ƴan uwa ita rayuwar duniya fa jarabawa ce rayuwar duniya ce jarabawa ce yadda ka san dan makaranta a ce mutum ya je firamare tun daga nan zuwa sakandare kafin ya gama sakandare kaɗai zai iya lissafa maka yawan jarabawa da ya ci karo da ita tun daga test zuwa exam nawa akai to kafin a je jami'a fa kenan in kuma aka tafi jami'a to nan kuma jaraba takan ƙara tsauri takan ƙara tsananta har a kai ma wani lokacin littafi zai rubutu da cikin littafi yake duba tsantsantsun amsa to yanzu littafin zai je ya kirkiro shine jarabawa shi ko ba ka kuke masu digiri ko digiri na biyu ne ake wannan ko a baka research ko a ce je ka yi research kan abu kaza ka je ka yi katin littafi har ma wani lokacin ba a so ka na wani fahimtar ka ake so ka kawo da hujjoji kuma ka zo ka kara abinka ba ka ake yi ba wannan ba jarabawa ba ce ba za ka taɓa ganin wani mutum da kwalin digiri ya ce ai shi tun daga sakandare ɗin shi har izuwa jami'a ba a taɓa yi mai jarabawa ba zai yiwu ba zai taɓa in ko ya ce an yi haka to mahaukaci ne aka ce mashi mahaukaci kuma gwargwadon nauyin jarabawar gwargwadon darajar kwalin irin jarabawar da ake ma ɗan sakandare ta sha bamban da irin wacce ake ma ɗan firamare dan me dan kwalin sakandare ya ɗara na firamare daraja haka ne ko ba haka ba to kuma irin jarabawar da zaka tarba in ka je jami'a ta wuce kuma wacce za a yi ma a sakandare dan me dan abin da za a baka a can a jami'a ya wuce kwalin da za a baka a fara sakandare haka ne ko ba haka yan uwa to yadda kuka ga wannan rayuwa to haka rayuwar duniya take haka rayuwar wannan duniya take aji aji ne daga wannan aji sai wannan aji tun kana dan nazare wato yaro ke na dan karami kafin ka balaga kaga dan nazare ai shi ba alma mu da yayi jarabawa ko bai yi ba jaraba shi ba ita ke sa a canza mai aji ba mata hana a bashi promotion dama shi dan ajiya ne haka kake kafin ka balaga dan ajiya ne kai koya maka ake duk abin da kai ma ba laifi ba zunubi ba ka da fayil ba a rubuta ma komi da zaran ka balaga to ka shiga aji daya an fahimci wannan ko ka shiga aji daya an so mu tafiya da kai an so mu rubuta ma an sai mu record din abin da kai an gane wannan ko ka shigo makaranta yanzu ka so mu cin karo da hayaniyar makaranta da hayaniyar abokan karatu jama'a su fitine ka ga al'amura kuma na ibada sai ka yi kaza sai ka yi sallah sai ka yi azumi sai ka yi kaza haka dai in ka kubuta nan gurin a tarbo ka can wajen in ka tsallake nan gurin a shawo kanka da wancan abin haka rayuwar take to dukkan wannan rayuwar jarabawa ce wani lokaci a makaranta sai ka ji daɗin karatu kai ta korowa ka ji kamar duka kenan haka wata a duniya sai kamar duka kenan kamar kai kaɗai ake so ana ta baka da abin da ka tunkar sai ka ji shi ruwa ruwa cikin sauki haka ne ko wani lokaci kuma me sai ka ji abin ya cije haka ma a duniyar wani lokaci kuma ka ji abin ya yi cik an fahimci wannan ko sai kuma a zo jarabawa sai ka haya wannan tam ɗin ko ka haya wannan semester kuma zuwa gaba can ma wata jaraba za ka ci karo ba ka gama cin jarabawa a duniya ba a makaranta afuwan ba ka gama cin jarabawa a makaranta sai in ka gama kwata-kwata certificate ɗinka iso hannunka haka ne ko ba haka ba daga nan ake cewa hukumar makaranta ta sallame ka digirin ka ya iso hannu certificate ɗinka ya iso hannu duk ka gama da su komi da komi babu kare oba kayi mai kenan kai fure an sallame ka haka ne ko ba haka ba to kai ma a duniya kana nan kullun cikin jarabawa ba ran da zaka kammala ka fita salin alin sai ran da aka ce ka ji ka kwance cikin kabari alhamdulillahi komi ya yayi kyau ka ta hiba babu kare ba an gane wannan ko eh, ka ta hiba din ɗinka simul ka samu certificate ɗinka mai kyau Allah tabaraka wa ta'ala ka ba mu certificate ɗin mu a hannun dama gobe kiyama wa kullu insanin alzamnahu da'irahu fi unqi wa nukhrij lahu yawm qiyamati kitabai yalqahu manshura ikra kitabaka kafa bi nafsika yawma alayka hasiba akwai ran da za a ba kowa certificate din shi ranar alkiyama kenan za a ba kowa certificate ɗin shi yana nan ana rubuta mana yana nan ana tara mana maki kowa ana tara mai makin shi ran alkiyama ran nan za a ba kowa kammalallar certificate ɗin shi wanda ya samu alkhairi ya yi aikin kwarai ya hana ido bacci ya cika certificate ɗin shi ya samu ko ina distinction ko haka kuke cewa yan boko yauwa mumtaz eh, da larabci ke da mumtaz to shikenan sai ka haɓa muqra'u kitabiya inni zanantu nemo mulaqin hisabiya idan ku kalli littafi na kun ga tafiyar ɗina lafiya lau na hai ko ina na samu mumtaz haka ne ɗan karanta ko duk wanda ya samu najahi bai gudun a gani yan uwa da dangi da abokan karatu kowa nuna ma shi yake to da an ce ya samu rasifa an samu feluwa zero mai kunnuwa da tafkir bai yi kyau ba yana nunawa sai ya ɓoye ga ya yi tun dama da na ko mastun nan namu eh, ya kura min ido to na san dama ba ma ga maciji da shi ya taɓa aiki na ne ban je ba tun daga nan ya tsane ni na san sai ya kada ni ba rashin kokari na bane ba kurin dai wannan ko ne ka san ba ma shiri ne haka dai sai ya samu ta ƴan malaɓa ya laɓe to haka ma gobe kiyama wanda aka ba certificate din shi a hannun hagu sai ya koya ce lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ni ba bani ma littafi na ba Sai eh, ban san kuma abin ma zai faru ba subhanallahi Allah ya kyauta wannan shi da to mi kokari mu ci jarabawa bayan Allah wallahi muna cikin aji muna cikin jarabawa to ko wanda yake cikin jarrabawa kada ya ce ba sai ya samu abin da yake so dan makaranta yana makaranta musamman in yana boarding duk abin da yake so yake samu dole ne ya tashi ba san da ya ga dama ba haka kai ma dole ka tashi ba san ka ga dama ba ka tashi kai sallar asuba kan lokaci dole ya ci abincin da a gidansa ba shi yake ci ba dole ka yi hakuri da yanda Allah ya kaddara ma ka ci abinda da ba shi kake son ci ba dole ne haka dai abubuwa suke in kana bodin dole ka yi hakuri da sauran abokan karatu ko aba ana sin ya laje ba ko da yanzu an daina ko yawa dan aji hudu ya sa ka ka ɗebo mai ruwa ka mai su kola kuma duk da haka ya ce kai mai guga ce masa fita ba ya zane ka haka ne ko ba haka <laughs> ta a duniyar ba haka <laughs> Allah ka ba mu da ikon cin jaraba bayan Allah Allah ya taimake mu sun mai bada afi bayan shi a irin din al-islami al-hanifi daga wannan aya wacce za mu tashi kanta yanzu Allah tabaraka wa ta'ala zai ci gaba da yi mana bayani kuma akan menene tsintsar addini kuma menene ba addini ba za a ware mana tsaki da tsakuwa domin waɗannan ayyuka musamman ayyukan hajji kama kafin zuwa musulunci ana wasu daga cikin ayyukan hajji mafi yawa ana yi na jahiliya kamar yadda muka maimaita kuma muke faɗi tuntuni hajjin nan tun zamanin annabi ibrahim ake yin ta tun zamanin annabi ibrahim gina wannan ɗaki kuma tun wannan lokaci ake zuwa ziyara wannan guri duk zamanin annabawa waɗanda suka biyo bayan annabi ibrahim sun zo sun yi aikin hajji da umra irin nasu to har lokacin da annabi isa ya wuce aka mai da abin al'ada aka sako al'adu kala kala kala kala cikin al'amarin aikin hajji aka cakuɗa da na gaskiyan da na ƙarya ana ci gaba da yi sai ya kasance wannan masallaci na harami wannan fili da ke kewar ɗakin ka'aba sai da aka kawo gumaka gumaka gunki gunki 360 aka sa a gurin gunki sittin. ana zuwa ana kamun kafa da su wa'anda suka kawo gumakan nan fa sun kawo ne don girmama Allah sun ce ma na hum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa dan su ƙara kusantar da mu ne zuwa ga Allah sai su ce in ka zo kai sujada ga wannan gunki ka roke shi bukata to wannan gunki yana da alaka da wata tauraruwa daga cikin taurarin sama to wannan gunki sai ya alat zuwa wajen tauraruwan nan yace to ga wani nan ya zo ya kawo bukatun shi isar da bukatar shi zuwa ga mai biya wannan tauraruwa shi kuma sai isar da wani bukata zuwa ga Allah sai Allah ya kalli girman wannan tauraruwa da girman wannan gunki sai a biya bukata an gane wannan ko faɗa su kenan aka cakuɗa abubuwan cikin aikin haji ana zuwa ana ɗawafi amma ɗawafin da ake tsirara ake yi sai mutum ya zo ya tuba kayan shi tsirara yadda aka haife shi aka zai zo ya ɗawafin maza da mata sai dai kuɗin sakayar suka a lokacin maza su yi da rana mata su yi da daddare kuma suka ce wa addinin Allah ne addinin annabi Ibrahim ne amma ƙarya ce suka zo da abin hadayarsu ragunansu da tumakinsu su yayyanka a gaban gumakansu da ƙasa duk bautar Allah suke yi ko daga ciki hassafa da marwa duk ana yi a wancan lokaci akan dutsen safa akwai gunki akan dutsen marwa akwai gunki da aka sai da a addu'a a roki wannan gunkin sai a gangaro kuma a tafi wancan dutsen an fahimci wannan ko to da musulunci ya zo kuma aka zo da aikin haji sai ya kasance waɗansu daga cikin musulmi suna kyamar waɗansu daga cikin irin waɗannan ayyuka suna ga kamar al'ada ce ko kamar koyi ne da aikin majusa ma'ana aikin mushrikai musamman safa da marwa musamman yin safa da marwa sun suka yi suna safa da suka tunanin kamar suna kwaikwayon wa'ancan arna ne wa'anda suka aje gumaka suke bauta musu akan dutsen safa da dutsen marwa to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a'a bar a ware tsaki daga tsakuwa a ware komi dalla dalla sai Allah ya ce inna safa la marwata na'am, baraka عليم نعم الله تبارك وتعالى يا musulmi inna safa wala marwata yin sa'ayi tsakanin safa da marwa min sha'airillah yana daga alamomin addini na Allah innar annabi Isma'il Hajara ita ta fara yin wannan aiki tun zamanin annabi Ibrahim din saboda haka wannan ba shirka bace ba addinin Allah ne don haka faman hajjal baita duk wanda ya zirci ɗakin Allah a wuƙita mara ko ya zo umra fala juna alaihi babu laifi a gare shi ai ya dawafa bihima ya yi ɗawafi tsakanin safa da marwa sai dai guma kan ne babu tuni an shirye su an share gurin an fahimci wannan ko babu laifi mutum ya safa da marwa in ya je aikin hajji ko aikin umra hasali ma duk sanda aka yi dawafi daga cikin dawafancin guda uku dawafil qudumi dawafil ah, dawafil ifara dawafil wada duk aka yi safa da marwa in an yi waɗannan dawafai wa man tadawu akairan wanda kuma ya ƙara wata safa da marwa ta alkhairi ta nafila fa inna allaha shakirun alim to Allah mai godiya ne kuma Allah masani ne ya san shi kuma Allah zai gode mai sai aka cire waɗannan daga cikin ayyukan da al'adun laraba suke yi ina fata an gane ya ta zawo cikin al'amarin addini ne haka ɗawafi kewaye ɗakin nan bakwai dama can ana yi an gane wannan ku to shi ma sai ya tabbata da nan sai ta hadisin manzan Allah da kuma aikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an gane haka yanka dabbar hadaya dama can ana yi da sauran waɗansu daga cikin ayyukan hajji da ake su ma lokacin jahiliya suna yi to da aka zo aka gyaggyara waɗanda suka kasance na addinin ne waɗanda ko ba na addinin ba ne aka soke su Allah ya taimake mu sai uwa mu yi hakuri ana nuna lokaci yayi da haka zamu dakata a nan sai in Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu gobe in Allah ya sa muna rayi to sai mu ɗora daga inda muka dakata din amma da Allah ku tuna mun ko na manta za mu taso ne kan ita wannan aya inna safalu wal min sha'irillah Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu abinda makaranta daidai Allah ka ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ka yafe muna hakan ya faru ne saboda karancin sanin mu na sha faɗi muku cewa ni fa ba malami bane kun fahimce ni kuma tare da haka ni ba jahili bane yawwa ina nan tsaka tsaki a wani bai na zalim malami kake cewa wa alaikum assalam Allah malam. malam ne sai harba mutum har lahira jami'in tsaro ne sai harba mutum har lahira haka ne ko yauwa shi ne yake tambayar me matsayin shi haka tambayar take ya yi kisan kai kenan ko ko bai yi kisan kai ba haka tambayar take ko mala to alhamdulillah to ga amsa nan zuwa ya danganta menene sa ya harbe shi har lahira an fahimci wannan ko jami'in tsaro akwai jami'an tsaro inda an ba su dama su harbi wani amma kuma in ya nemi hallaka su su yi don kare kansu an fahimci wannan ko to in yana daga cikin irin waɗannan jami'in tsaro ne ya samu ɗan ta'adda ɗan ta'addan nan ya yi yunƙurin shi in bai harbe shi ba to shi zai kashe shi an fahimci wannan ko ƙoƙarin kare kan shi wajen ƙoƙarin kare kan sai ya kashe wancan to a nan babu magana yin azumin kafara ina fata ka fahimta yauwa to amma inda gangan ne haka tabbata ma da gangan ne ka tabbatar da gangan ne kenan a shi ke faɗi da kanshi shi da ma shi ne gabanmu yauwa <laughs> <laughs> Allah ya taimake mu <laughs> na'am to inda gangan ne tabbas da gangan ne da hukuncin yanzu sai an je ga kotu sai an je ga alƙali ka fahimci wannan ko domin ba a hukuncin da ya shafi kisa sai ya dangana ga kotu amma tun da fatawa ce tun da gangan ne sai a kai shi kotu alƙali in ya tabbatar da gangan ne to za a yi mai hukuncin kisa shi ma shi ne shari'ar musulunci an fahimci wannan ko nan ba maganar wai maganar azumi ba ne ko sauransu magana ce ta yadda tunda da gangan ne man qatala mu'mina muta'ammidan waje za a hu jahannama kalidan fiha an fahimci wannan ko yawwa magana ce a kai shi kotu alƙali ya tabbatar a kai ma alƙali shaida in ya tabbatar yake mai hukuncin kisa sai da in kuma ‘yan uwa ko sun yafe dangin wannan mamaci in sun yafe ta sai ya koma ya biya diya sannan ya wancan azumi ina fata ka gane yauwa inda gangan ne tunda da gangan ne da hukuncin kenan yanzu hukuncin sai ya dangana da kotu sai an je wajen alkali duk hukuncin da ya shafi akwai magana ɗaukar kisa ne kisan kai ne to jama'ar unguwa ba sa yanke shi ina fata mun gane sai ya dangana ga alkali sannan akwai bambanci tsakanin fatawa fa da shari'a tsakanin malam mai fatawa da alƙali mai hukunci akwai bambanci malamin fatawa in ka tambaye shi kullum amsa zai baka kai tsaye ba ruwanka da wane ne ya aikin ba ruwan shi da waye ya aikin amma alƙali sai yayi bincike ba ku fahimce ni ba ko bari da fito muku da abin sarari yanzu idan ka zo ka samu malamin fatawa daga cikin malaman mu masu yi mana fatawa sai ka ce mashi algafa ta malam mutum ne kurin ina zaune kofar gida ban mai komi ba sai zai falla mun mari da kuɗi a hannuna ya kwace kuɗin me hukuncin shi kurin ma sai ya ce ɓarawo ne ba ruwan shi da kowa ne ne ko ya aka ɓarawo ne kurin wannan mutum ɓarawo ne me kyauta ba ya yi zalunci amma da za ka ɗau wannan magana ka ji ka samu alkali a kotu ka ci ala gafata malam mutum ne ina zaune kofar gidana kurin ya zo ya falla min mari da kuɗi a da a hannuna ya fi zige kurin ya tafi shi kuma nan ba zai ce barawo bane ba tukunna cewa zai wane ne ai wane ne to yana ina yana aje a kira shi tukun har yanzu ba barawo bane gurin alkali ina fata an gane sai ya zo gaban alkali ga ka gashi a ce maimaita me ka faɗa ka sake maimaita wannan maganar alkali ya tambaye shi haka aka yi ka falla mai mari ka kwace mai kuɗi wallahi anafa ko da ya ce eh haka aka yi kuri ya ce eh an yi haka har yanzu bai zama barawo ba har yanzu ba za a ce mai barawo ba sai alƙali ya tambaye shi to dan me sai ba wata hujja <laughs> da za a ce to yayi sata barawo ne sai ai mai hukunci ina fata kun gane a shi haka shi mai fatawa abin da ya zo gaban shi yadda tambaya ta zo kur haka yake bada amsa amma shi alƙali ko bincike yake ina fata kun fahimci bambancin saboda haka duk abin da ya shafi rayuwa ko ya shafi gaba ta jikin mutum to sai an dangana da kotu sai an je wajen alƙali amma in fatawa ce kurin za a ce kurin hukunci shi kaza ne hukunci shi a kashe shi hukunci shi a yanke mai hannu shikenan ba ruwa mai fatawa da kowa ne ne ma ina fata kun gane bambancin Allah ya taimake mu Allah tabaraka wataala ka shirye da mu wa alaikum salam tambaya guda biyu dangane da sallah ko to bismillah mu je mu je ta na'am ta mm. fara tarawih haka ne mm. suna jam'in insha'in su kuma mm. shin yabi liman cikin tarawih shi da niyyar isha'i ko ko ya koma wajen waɗancan masu jam'i na isha'i ko isha'i shi kaɗai uku kenan yauwa mataki na uku kenan na'an tambaya ce malam yake yi kamar cikin wata ramadan ɗin nan sai ya zo masallaci lokacin sallar lokacin sallar isha'i da tarawih da ake hada isha'i da tarawih to san da ya iso sai ya tara an gama isha'i har an fara tarawihi to kuma ga wasu can a waje su kuma suna tasu isha'in cikin masallaci ne suna tasu isha'in to wanne zai yi shin ya bi liman shi liman yana tarawihi da sauran mamu shi kuma ya bi da niyyar isha'i ko kuwa ya bi wa'ancan wa'ancan suke sahuncan ko kuma suke jam'in can na isha'i ko ko ya shi isha'i shi kadai haka ne ko haka tambaya take ko Allah ya taimake mu da burin ba abin dalla-dalla akwai halacci ko kuma masu gani akwai halaccin mai farilla ya bi mai nafila kamar mai isha'i ya bi masu tarawihi suka ce wa kullum ala niyyatihi kowa akan niyyar shi yake innamal a'malu bin niyyat kowa yana aiki da niyyar shi a fahimtar wayannan kuri sai ya bi liman masu tarawihi an fahimci wannan ko sai dai mu malikawa a mazhabar ta malikiya mu kuma muna da namu jan akan wannan muka ce a'a wancan hadisi ina amala bin niyyat bai shigo nan ba ba zai aiki a nan ba domin ai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ju'ila al-imamu li utamma bi an sanya liman ne dan ayi koyi da shi to ku in haka ne niyyarka da niyyar liman ta saba a matsayin niyya ko ginshikin shikin aiki niyyar liman daban ka daban ya za a yi kuma kasance ka yi koyi da liman kamar yanzu wannan kaga in yi bi liman a tarawih shi kuma yana ina isha'i idan liman fiye a biyu zai yi sallama shi ma zai sallame ne sai tashi ya ci ko sai <laughs> tashi ya ci ko tashi daban mutum da farko mai hana ya tashi daban din an gane wannan ko kuma an ce ana bin liman da a yi koyi da shi a ce haka in haka ne duk abin da liman ya kamata ya yi ina fata an gane tun daga niyya sun saba da liman shi liman niyyar shi tarawihi shi kuma niyyar shi isha'i haka tun daga an samu kowa su ki layi ina fata an fahimta misali yanzu ka tafi tasha da niyyar zaka je Kano kana zuwa sai ka tarar motar Kano ta tashi amma ga ta Abuja ka ce ai duk mota ce ni niyya ta Kano bar in shiga sai ka shiga ku tafi Abuja na <laughs> zai yiwu ashe haga niyyar nan ita ce bambanci saboda kamu a malikiya muna ga kada ya bi shi kada ya bi mai tarawihin nan ba haka ya kamata ya ba abin da ya kamata ya yi sai ya dubi waɗannan masu abin nan masu masu isha'in nan wai suke jam'in nan ya bi su ya fi sauki an fahimci wannan ko domin kuma in ya sa wani jam'i ko kuma ya sa wata sallah tashi daban kuma ga jam'i ana yi haga jam'i ya zama uku kina ko sallah uku cikin masallaci ɗaya an fahimci wannan ko to mafi sauki shine yabo wa'ina tunda su ma in akwai hali ba cikin masallaci ya kamata zai jam'i isha'in su ba kamata ya su fita waje saboda gudun sautin liman yana shiga cikin sallarsu sautin su kira shigowa cikin sallar liman musamman ko wajen kafara ta ruku'u wajen kafara ta tasowa ta yiwu sanda za su ce Allahu akbar sai wani ya ɗauka cikin mamun limai ɗauka limamin shi ne sai ya bi an fahimci wannan kutu saboda aka hana yin sallah biyu kusa da kusa musamman saboda shiga sautukan mutane in son samu ne wa'annan mutane da za su isha'insu su ɗan yi nisa da liman inda sautin su ba zai shigo cikin mamu na liman ba su ma sautin liman ba zai shigo cikin mamun shi ba an fahimci wannan kotu tun sun fara a cikin masallacin nan to mafi sauki ya bi su ina fata an fahimci wannan wallahu alam shikenan dama ko eh dangane da wutiri cikin watan ramadan din nan haka ne hmm. malam ya ce dangane da wutiri musamman cikin ramadan din nan ya yi ta tare da liman ya fi koko ya bari sai ƙarshen dare sai ya yi ta haka yake ko ka tambaye take to maganar wutiri musamman a kowane lokaci ma an fi sanya shi ƙarshen dare in ka san za ka iya tashi ƙarshen daren kamar yanzu wajen ƙarfe hudu haka ko wajen ƙarfe uku da rabi in ka san za ka iya tashi a daidai lokacin to ka bar wutiri daidai irin wani lokaci ya fi lada an fahimci wannan ko to amma kamar yanzu cikin wata ramadan cikin wannan wata na ramadan musamman in kana jagorancin mutane kamar liman to yi ta cikin jam'i din ya fi ya jinkirta ta zuwa wancan lokaci kamar cikin wata ramadan amma in ba cikin wata ramadan ba to a batta a yi bai ta ƙarshen dare ya fi a yi ta farkon dare ina fata mun gane amma kamar cikin wata ramadan a yi ta cikin jam'in nan a masallaci tare da liman to ya fi lada fiye da a ce a batta sai ƙarshen dare ina fata an fahimci wannan domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana yin wuturi ƙarshen dare amma sallar tarawihin da ya jagoranta sau uku ya jagoranci mutane an yi hadda wuturi a masallaci kaga sunna ce ta a masallacin nan a cikin wannan wata na Ramadan an fahimci wannan ko haka wa'in suka biyo bayan shi khalifofin shi guda hudu in suka yi salat tarawih suka yi wuturin tare da jama'a a cikin masallaci ina fata an gane amma in ba cikin Ramadan ba to ayi ta karshen dare shine mafi alkhairi an fahimta Allah ya taimake mu shikenan ko na cikin tambaye shi kuma tambaya cikin tambaya na'am hmm. suka tare jami'in su eh a cikin tarawihi ta ƙarshe sai sun dawo da waccan hudun na'am tambaya cikin tambaya mai tambaya ya ce kamar waɗannan suke jam'in su sun zo sun tara an gama isha'i an shiga tarawihi da suka tsaya suka yi sallar isha'i su su daban suka yi ta jam'i ko suka yi su ɗaya ɗin su to in suka gama kafin su gama isha'in nan nan liman ya yarka a hudu cikin tarawihi to in suka zo za su jona ne su tarbi shida ta ƙarshe ko ku he sun ramo hudun nan haka ne ko to ga amsa ba sai sun ramo ƴancan hudu ba daidai inda suka samu ko a biyu suka samu ta ƙarshe tare da liman ya su bi yi wannan biyun da su in sun samu hudu su bi yi wannan hudun da su in sun samu shirin dukkan su bi yi gwargwadon da suka samu an fahimci wannan ko domin ita sallar tarawih ba a ce dole sai ta kai raka'an nan goma ba ko ba a ce dole sai an tsaya goma ba ana iya ƙasa da goma ana iya wuce goma ina fata an fahimta inda suka samu liman kurin sai su bi sai a jona da su a karasa abin da ya rage wallahu a'lam ai shikenan ko yau fa wa alaikum assalam amma da kakka mallam sai mu hakuri haka nan kamar nake cewa akwai hoɗin suka zo daga nesa kwarai na'am me malam yake cewa cikin daki cikin daji ne na to tabbaya bismillah ku ji min in ban ji ba eh kamar mutum ya zo ya iske an yi raka'a ɗaya ko biyu sai liman ya sallama salla sai ya tashi zai ciko zai ciko abin da ya rage na fahimta malam yana magana ne idan masabuki wanda aka tsere mai da in salloli to bayan wanda liman zai tashi ya ciko raka'o'in da aka tsere mai da su ko sai yake cewa to ya halatta wani ya zo shi ba yi koyi da shi kuma ya zama limamin shi aka tambaya take ko aka tambaya take to wannan ya halatta babu komi in sallar ta sujji ta dace sallar farilla ce duka azhar ce azhar ce la'asar ce la'asar ce haka wanda ya zo din nan shi ma azhar ce zai yi an fahimci wannan ko babu laifi shi ma ya jona da shi sai azhar ga baki daya an fahimci wannan saboda me saboda babu inda aka ce liman sai yayi niyyar limanci hatta malam fiqh sun ce sai wasu masalolin ne ko guda hudu ne ko ine wajen istiklafi ko wajen sallar juma'a amma dai waɗannan sallar farilla ba in aka ce lallai liman sai yayi niyyar shi liman ne in mutum ya so masalla shi kadai shi kadai ya fara sallah ba tare da ya bi wani liman ba sai ka zo ka tar da shi yayi raka'a ɗaya ko biyu ai kada da maka ka jona da shi ko ku ci gaba haka da can da niyyar shi kadai zai yi sallar shi yanzu kuma ka zo ka zo da zama limaminka kuma sallar ta yi an fahimci wannan ko to haka yake wajen wancan ma yana ci ko abin da liman ya bar shi bai yi ba kaga yana sallah ne kamar shi kadai hukuncin shi na hukuncin mai sallah shi kadai kana iya zuwa kai kuma ka jona shi ya zama limaminka ku ci gaba ina fata malam ya gane wallahu a'lam Allah ya taimake mu na'am ai shikenan ko Allah ka ba mu dacewa Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ka kaddara muna shiga aljanna gobe kiyama Allah tabaraka wa ta'ala ka ba kasar mu zama lafiya Najeriya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya duniyar musulmi duk inda musulmi yake a duniya Allah ka ba shi lafiya da zama lafiya da karuwar arziki da kwanciyar hankali ya Allah Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ka kaddara muna aikin da zamu mu shiga aljanna gobe kiyama Allahumma rabbana atu fusna takawaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliha maulaha فاغفر لنا ربنا warhamna subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk taqabbal minna innaka antal